ku yan adam Yesu ya kawo ceto kuka kankara, kuma su zunube su ku nemi towa. Yesu ya kawo ceto fa duniya, masu zunube su ka kankara. Yesu ya kawo ceto kuwa kyauta, mutane kukunaki. O, Yesu ya kawo ceto fa duniya, mutane kukunaki. Yesu ya kawo ceto kuwa kyauta, mutane kukunaki. O, Yesu ya kawo ceto tafa duniya mutane kukuna ke. Kuyan Adam, ina mamaki, me ya sa ne Yesu Kristi da ya kawo ceto kyauta amma dukanku kuna gujewa da shike kyauta ce kuma zancen rayukanku ne, menene ya sa ba ku so ku karba Yesu Kristi domin ceton rayukanku? Shi ne abin karba. Kada ku yarda shaiɗan ya ruɗe ku. ku bude idanunku ku ga gaskiyar Allah, ku karɓi ceto daga wurin Yesu Kristi ɗan Allah kada shi ta ya makamtar da idanunku. Yezu Kristi ne mai ceto duka lalle ku toba, in Yezu Kristi ne mai ceto duka dole mu toba. Yesu Kristi ne mai ceto duka lalle ku toba, in Yesu Kristi ne mai ceto duka dole mu toba. Yayi kyau, ku tuba tun yanzu. domin idan kun makara kuna jira wani lokaci daban da shike ba ku san ranar mutuwa ba ba ku kuma san lokacin da yesu kristi zai zo domin ceton duniya ba in kun makara a yanzu lokacin da ranar nan ta hume ku ba ku da sauran tuba sai halaka na tabbata in kuna cewa za ku makara idan ba ku tuba tun yanzu ba akwai ranar da ke zuwa da za ku ce kaito domin Yesu Kristi wanda Allah ya aza shi shi shari'a yana zuwa. Idan baka yarda ka karɓe shi ya zama mai cetonka ba a wancan rana babu jin kai. Kada ka makara, ka karbi kyautar Allah da godiya, ka gode masa domin ya aiko mana da mai ceto ɗansa Yesu Kristi. Ku zo mu yabi kaunar su tare da godiya, Yesu ne ya cece mu da jininsa ya fansa, akwai sa, akwai lokaci za mu ce, Aya, aya, abin duniya sun rudi ne. Maganar Allah ta ce, Yau ne ranar ceton, don haka, ka roki Allah, shi gafarta maka dukan zunubanka ta dalilin mutuwar ɗansa Yesu Kristi. Sa'a nan ka bi shi da dukan zuciyarka. Jama'a ku zo maza maza mu zo mu durkusa mu roki gafara guni Yesu. Jama'a ku zo maza maza mu zo mu durkusa mu roki gafara guni Yesu. Dan Allah za ya komo masu bi su samun lada, awaki za su sha waya sarkake tumaki. can samaniya can samaniya can samaniya gidan Emmanuel. Yesu dan madaukaki za ya taimake mu can samaniya can samaniya can samaniya gidan Emmanuel. Yesu dan madaukaki ya kai mu har gidansa.